Jama'a masu kallon tashar NTTV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya da farko ga muhimman kanan su. A cikin labaran namu yau za ku ji cewa hukumar kula da aikin hajji ta fitar da ka'idojin tafiya umara daga Najeriya. Har waye kuma fadar shugaban kasa ta kafa kwamitin gwamnoni shida don inganta rayuwar matasa. Har waye za ku ji cewa 'yan adawa ne suka saka aka kona kadarori na inji Tinubu. Bangaren labarin ƙetare kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta buƙaci a daina saka siyasa a harkar annobar cutar COVID-19. Inda a bangaren labarin wasanni ko dan wasan kungiyar kallon kafar Manchester United Paul Pogba ya ce bai yi ritaya a kasarsa ba. To kuma kanin labarin kenan domin jin cikakkun su daki-daki na Nasiba Adam Idris. Hukumar kula da aikin hajji ta Najeriya wato hakon a takaice ta fitar da sharuɗa da ka'idojin da maniyata umara za su cika kafin su samu amincewar tafiya aikin ibada a ƙasa mai tsarki. Dokokin da hakon ɗin ta fitar ta shafinta na Facebook su ne kamar haka. Matafi ya kasance daga shekara sha takwas zuwa shekara hamsin Nuna takardar shaida daga amintaccen wurin gwaji cewa maniyyacin baya ɗauke da cutar coronavirus. Kar a wuce sa'a saba'in da biyu daga lokacin gwajin kafin tashi daga filin jirgin sama zuwa ƙasar Saudiya. Kiyaye ka'idojin neman izinin ziyara zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da zuwa addu'a rauda kamar yadda aka daya shaidar amincewar ranar tafiya da kuma dawowa killace kai na tsawon kwana uku a masauki kafin fara gabatar da aikin umara samun abin hawan zirga-zirga da kafilin jirgi zuwa masauki sannan kuma na ƙarshe samun abin hawa domin zirga-zirga daga masauki zuwa harami da miƙati. Fadar shugaban kasa ta kafa wani sabon kwamiti mai ɗauke da gwamnoni shida da zai zibanci lamuran sauraro da biyan bukatun matasan ƙasar biyo bayan zanga-zangar da ta rikide zuwa rikici da aka shafi kwanaki ana yi a faɗin kasar nan. Fadar shugaban kasar ta bayyana hakan ne cikin wani sako da ta wallafa a shafinta na Twitter inda ta ce kwamitin zai samar da matakan haɗin gwiwa tsakaninta da gwamnatocin jihohi domin yin nazari da shimfiɗa tsare-tsaren kawo ƙarshen zanga-zangar NSAS da kuma mafita ta inganta tsaron ƙasa. Gwamnatin tarayyar ta yanke hukuncin hakan ne bayan taron majalisar tattalin arziki ta kasa da aka gudanar a ranar Litinin wanda mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osibanjo ya jagoranta kamar yadda ya saba. Kwamitin wanda mataimakin shugaban ƙasar zai jagoranta ya kunshi gwamnoni shida da aka zaɓa daga duk shiya cikin siyoyi shida da ke faɗin kasar nan. Gwamnonin da aka zaba sun haɗa da na Sokoto daga shiya Arewa ta Yamma Aminu Waziri Tambuwal da gwamnan jihar Borno daga shiya Arewa ta Gabas Baba Gana Umar Zulum da gwamnan Neja daga shiya Arewa arewa ta tsakiya Abubakar Sani Bello. Sauran kuma su ne gwamnan Ondo daga shiyar kudu maso yamma Rotimi Akeredolu da gwamnan Ebonyi daga shiyar kudu maso gabas Debi Nwazi Umayi da kuma gwamnan jihar Delta daga shiyar kudu maso kudu Ifeanyi Okowa. Kamar yadda fadar shugaban kasa ta bayyana kwamitin zai fara aiki nan take inda zai mayar da hankali a wajen lalubo hanyoyin inganta rayuwar matasa ta hanyar yin aiki tare da kungiyoyin farar hula, sarakunan gargajiya da kuma shugabannin addinai. Tsohon gwamnan jihar Legas kuma madugun tafiyar jam'iyyar APC a Soju Bola Ahmad Tinubu ya ce masu adawa da shi a siyasa ne suka ɗauki nauyin waɗanda suka lalata masa dukiya a lokacin rikicin da ya biyo bayan zanga-zangar kawo ƙarshen SARS. Bola Tinubu ya bayar da shaidar haka ne a makalar da ya gabatar a ranar Lahadi mai taken zanga-zangar 'yan SARS da darussan da ya kamata gwamnatin demokuraɗiyya ta koya. Ya ce ya yi takacin yadda maharan suka sauke mugun nufinsa a kan shi a yayin da ya mallaki kaso mafi yawa na kafar yaɗa labarai na gidan talabijin na TVC da kamfanin jaridar The Nation waɗanda maharan suka ƙone. Tinubu ya yi godiya ga Allah da ya kasance ba illata wani daga ma'aikatansa ba, yana mai cewa ana iya maye gurbin dukiya da aka rasa amma shi rai ana iya rasa shi ba iya maye kuma gurbinsa. Shugaban rundunar sojin Najeriya Janar Tukur Yusuf Baratai ya yi zargin cewa akwai mutanen da ke neman durƙusar da ƙasar amma sojin ba za su ba su dama ba. Yayin ganawa da manyan hafsoshin sa da suka haɗa da kwamandodin da ke kula da rundunoni daban-daban, Janar Burtai ya ce ba za su lamincewa rashin biyayya daga kowane jami'in sojin ba, inda ya buƙace su da su shaida wa rundunoninsu muhimmancin kare demokuraɗiyya da kuma ci gaban ƙasa. Sanarwar da rundunar sojin ta gabatar mai ɗauke da sanya hannun daraktan yaɗa labarai Kanar Sagir Musa ta ce sojojin na kan bakar su cewa mulkin demokuraɗiyya shine mafi inganci saboda haka ya zama wajibi su kare shi. Sanarwar kuma ta rawaito janar Burtaina cewa irin abubuwan da suka faru a cikin 'yan kwanakin nan sun tabbatar da cewa wasu bata gari na neman wargaza Najeriya ta kowane hali. Shugaban rundunar sojin ya ce tun farko sun fahimci cewa zanga-zangar yaƙi da cin zarafin 'yan sanda wani yunkuri na shafawa sojin kashin kaji ne da kuma ɓata sunan su da na gwamnati domin tunzar jama'a su musu bore. Gwamnatin tarayya ta bayar da tabbacin kawo ƙarshen yajin aikin ƙungiyar malaman jami'a wato ASU da ya ciye ya cinyewa inda a baya-bayan nan ta kwashe tsawon watanni bakwai tana yi. Ministan kwadago da samar da aiki sanata Chris Ingige ne ya bayyana hakan da yammacin ranar Litinin a wani zama na ci gaba da sulhu tsakanin gwamnati da ƙungiyar ta ASU da ya gudana a ɗakin taro na ma'aikatar kwadago da samar da aiki. A cewar Ingige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bashi umarnin cewa duk rintsi kada a yi ƙasa a gwiwa har sai ya tabbatar da an tattauna komai don kawo ƙarshen zaman gida da ɗalibai suka jima suna yi ba tare da sun je makaranta ba da ya kuma tabbatar da an janye yajin aikin. Ministan ya ce shugaba Buhari yana cike da damuwa kwarai da gaske akan halin jami'o'in ƙasar nan ke ciki yana kuma iya bakin ƙoƙarinsa don kawo ƙarshen matsalolin. Ministan ya ci gaba da cewa shugaban ƙasa ya tabbatar masa cewa ya ƙudice a ransa zai iya iyawarsa don ganin ya farfaɗo da jami'o'in ƙasar nan ta hanyar tunkarar ƙalubalen da manyan makarantun ilimi ke ciki a ƙasar nan don ganin ya zama tarihi. To bangaren kuma labarin ƙetare a ranar Litinin hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO a taƙaice, ta sake yi wa ƙasashe kashedi cewa a daina saka siyasa a harka annobar cutar COVID-19 tana mai cewa yin hakan na kawo rudani da rashin girmama masana kimiyya kuma cutar tana ƙara ta'azzara. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ne ya ce a makon da ya gabata an samu karuwar kamuwa da COVID-19 mafi muni tun lokacin barkewar cutar. A cewar shi galibin kasashen arewacin duniya na samun karuwar kwanciyar mutane a asibiti da kuma batsiwar mutane a sashen kulawan gaggawa a Turai da kuma Amurka. Tedros ya ce kasashen da suka yi aiki da shawarwarin masana kimiyya sun yi nasarar magance cutar da rage yawan mace-mace. Amma ya ce kasashen da suka saka siyasa ake kuma rashin mutunta shawarwarin kimiyya da likitoci ana yaɗa rudani da yawan kamuwa da cutar da ma mace-mace. To bangaren labarin wasanni ko a ranar Litinin dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafar Manchester United Paul Pogba ya musanya raɗe-raɗin da yake yawo cewa kalaman Emmanuel Macron sun sa ya yi ritaya da taka leda wa ƙasar Faransa wasa Pogba ya karyata wannan labari ne a kafar sada zumuntarsa na Twitter inda ya kira rahoton da labarin boge. Dan wasan ya koka da yadda ake amfani da shi da kungiyar kwallon kafa Faransa wajen lada labaran ƙarya kuma ya yi barazanar shiga kotu da waɗanda suka buga wannan labari ba tare da tantancewa ba. To kuma da labarin wasanni muka kawo ƙarshen labaran namu a wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman Bashir Musa wanda shine ya tace labaran na yau sai ni da Siba Adam Idris da na karanto nake cewa ku ci gaba da kasancewa da tashar Unity TV murya cikin nazari.